بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wunin goma ga wata ramadana na shekara 442 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina ashirin da biyu ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya daga masallacin jami'ar abubakar ta fawo ɓalewa a nan bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin suratul yusuf alaihi salam yau za mu tashi daga aya ta talatin mu karanta zuwa abin da ya sauka Allah ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi wa qala litwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز وشرفها وحبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة وآتت faƙala nisbatun fil madina sai waɗansu mata da ke cikin gari suka rika cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi matar azizu tana neman ɗan gidanta da lalata alhali shi ba da sonsa ba kwalli sharafa haƙubba haƙiƙa so ya yi mata nisan da har ya keta wato zuciyarka inna da na hafi da mubin lalle mu muna ganin ta a cikin fata mabayyani falamma sami'at bi makrihinna yayin da ta ji wannan makirci nasu Allah yake arsalat ilayhinna sai ta aika musu da goron gayyata wa ahtadat lahunna muttaka'a kuma sai ta tanadar musu da wani wurin kishin gida domin cin abinci wa atat kulla wahidatin min hunna sikina kuma ta bai wa kowace daga cikinsu wuka ta riƙe don ta yanka da kanta wa qalat sai ta koma ta shirya yusuf tsaf sai ta ce da shi a laifin na fita ka race a tsakaninku sai ku yi fito ya race falan mara ainihu yayin ko da suka ganshi Allah yake balan mara ainihu asbar nahu sai suka girmama al'amarinsa har ya wuce iya tsammaninsa wa qatta'na aydiyahunna har suka yayyanke hannuwansu wa kullu haraka lillah suke cewa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ma haza basharan wannan dai ba ɗan adam bane in hada illa malakun karim wannan ba kowa bane sai mala'ika cikin masu darajar cikin malaiki qalat sai ta ce fa zalikum allazi lumtunna fi wannan shine yaron da kuke zargina a kansa wala qad su an nafsi Hakika na ne ne shi a kansa a amma ya kame ya rike aji ya kiyarta ya kame su kenan wala in lam yaf'al ma amuru amma na ranci matukar yaron nan bai yi abin da nake ta ba la yusjananna za a kulle shi a kurkuku wala kunan min as kuma tabbas sai ya zama cikin kaskantattu Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa labarin da aka nemi ya ɓuya ya bayyana sirrin da aka cewa annabi yusuf a'rif an hada shi yayi shigo ya kame amma duk wani sirrin magana a duniya in ya wuce mutum biyu in ya wuce daga kai ya je zuwa second party to zai iya wucewa ya fita kana da tabbas akan kanka ne kadai kan labari ka san baka gaya wani ba amma baka san kun fati ya ya kare baka muna da tabbacin annabi yusuf ba zai faɗa ba amma ba mu da tabbacin ta ina magana za ta fito ta yi ta fito daga wurin ta ita da kanta saboda yadda mata suke a kan sirri za ta iya samun yar uwarta suke zan gaya musu wani sirri ka ki gawa kowa na yarda da ke in ba ke ba ba zan gawo kowa ba sai ita wanda aka ga mata ta ta samu ƴar uwarsa ta ce zan gawo mata wani sirri amma an ce kar ki gawo kowa ba ta ce ma kar ki gawo kowa saboda ta yarda da ni ya sa ta gaya musu ba ka yarda da ni da ke kaɗai ya sa zan gaya miki abin da sai da aka yarda da ni aka gaya musu kin ji kin ji abin da ya faru da imra'atul aziz Mai ita ma waccan sai ta je ta samu wadda ta yarda da ita haka za a yi sai har ya zama wakatan ne su wasu fil madina labari ya shiga gari kun san kuma irin wannan labari yadda yake kamar wutar daji za ka duk inda mata suka zauna a majalisa ta su ta gulma ba a da abin tattaunawa sai wannan abun kunya wannan mace ta bayar da mata wannan mace ta yi abun kunya imra'atul aziz kun ji fa matsayinta imra'atul aziz matar aziz al-midwa ismul jam'i ne na al-mar'a mace idan aka tara su sai a ce al-midwa in aka ce gaba ɗayan su sai a ce al-nisa amma al-midwa wani adadi na mata ismul jam'i ne la mufrada lahu min lafzihi fil madina bi na fi madinati masr a birnin masar wannan ya nuna cewa kasar masar tun da jirgi ne tun a wancan lokacin na ce muku mun je can gaba za mu yi bayani a kan civilization cikin kasashe kasar masar da kuma yadda take a tsakanin kasashe a da da kuma yanzu amma yanzu ba lokacin wannan darasin ba ne fil sai suna cewa imra'atul aziz matar azizu matar azizu mun yi bayani a kanta tun baya da sunanta kamar yadda malaman tarihi suka ce to al aziz shine mijinta me yasa ake ce masa al-aziz ba ana nufin al-aziz da sunan Allah ba su haka suke kiran sunan waɗansu suka ce ana ce masa al-aziz saboda shine ma asalin sarki ana fahimta waɗansu suka ce ana ce masa al-aziz saboda shine prime minister akwai sarki amma shine al-wazir baka shine matsayin prime minister waɗansu suka ce ana ce masa al-aziz saboda shi ne commissioner of police bi na da isa shurfati maka an gane ko ma wanne ne dai shugaba wanda ake girmama shi shi suke ce masa al'adu to matarsa kuma ya nuna cewa lakabi ne wanda shi ne aka san shi da shi yasa aka sa masa al'alif wallam ana ganewa to haka abin da ya fi kusa shi ne ka ce a lokacin shine prime minister akwai almalik daban shine sarki shine can zamu ji labarin sa wa qala almalik inni ara sab'a bakaratin sima wa qala almalik utuni bihi to amma anan da ba a faɗi almalik ba ana ce al'aziz kaga ba asalin sarki bane to amma matsayin sa bisa ga wannan da ake ta magana a kansa in an ce imra'atul aziz har za a gane shi ba mamaki ya zama sa kamar na prime minister wanda a fadar sarki shine kaman waziri shine mutum wanda yake second in on command ko kuma shine kaman deputy ko vice president zaka sai suna cewa wannan matar matar al'azizi turahudu fataha an tana ta neman yaron gidanta an nafsi abin kunyar shi ne shi ba maso yake yi ba sai suka ce ƙarshen rafa haƙubba ba Haƙiƙa. so ya mata nisa inda har ya keta marfin zuciyarta har ya keta kokon zuciyarta shi wannan karshen gafa ha kubba kubban inda mansubu ne ala tammi shagafa ha suka ce wato abin nan balagar gafa kalbi ha soyayya har ta je a gafa shine shine filafin kala. wato yanar da take lullube da zuciya to wato idan zuci idan so ya yi nisan da har ya je ya keta ya yaga wannan marufin har ya shiga cikin kokuwar zuciyar to shine ashara ta yadda ya lullube zuciyarta ta ko ta ina ba inda zai iya fitowa don haka zuciyarsa zuciyarsa ta zama kamar ta asasi shine ma'anar karshen rafaha ubba sai suka ce inna la naraha fi dalalin mubi lalle mun muna ganin ta fi khata'in wadi'in bayyin wannan tana cikin babban kuskure wannan ta kwafta ta ɓata sunan mata tir da wannan abin da take yi shine abin da ake ta magana duk inda aka ganta za a yi girɗe sai dai a yi shiru in ta tashi auren sai a faɗa ana fahimta ya lafiya falon mata mai a ta samu labari kasan shi ma irin wannan biyan da ake yi da kai wata rana sai ka ji labari akwai murmushin da in ka zo za a yi maka daga zuci akwai kuma wanda za a yi maka na yaƙi za ka in ka zo ana haka a sai yaƙi ake maka in ta tafi duk ana ta maka dariya ka wannan wannan wannan abin da ta yi ka wannan takwasa wannan yaryawa ha ba ɗauki zan yi wannan abun kunya to mata suna ta faɗar wannan sai labari ya zo gare ta falamma sanda asbi makrihinna Allah ya ce yayin da ta samu labarin wannan makirci wannan ya nuna cewa an kira shi makirci saboda abun ya ɓata mata rai kuma saboda abun asali suna yi ne domin a yaga mata rigar mutunci ba wai manufar su ita ce a zo a gaya mata ta gyara saboda ba wanda ta zo ta yi mata nasiha sai zai su riƙa faɗa ka gano da asalin makirci sannan kuma suna yi ne saboda idan ma kana da waɗansu mata magoya baya kasan su matan manya za ka samu akwai 'yan tim ɗinta akwai 'yan tim ɗin tuwance akwai 'yan tafiyar tuwance to duk waɗanda suke magoya bayan ka za a kwace musu za a kwace maka su su koma magoyan bayan waɗansu to wannan ke sa aka kira shi da makir suna yi ne domin wato su kashe mata kasuwa a cikin mata kasan kuma yadda matan manya suke wajen son cin kasuwa to ne ma'anar almakru an kira shi da makirki kamar yadda aka yi ta kiran alkaidu a baya a cikin makirin hinna sai Allah ya arsalat hinna ai arsalat hinna bi ja'a sai ta aika musu da goron gayyata ku zo akwai fashi yau to ka san kuma mata sun ji akwai fashi duk dai ana gulmanta ba amma kuma za a ci mu je mu ci banza wallahi za mu je mu ci banza ba ba baki ba za ta ba mu wadon ta kashe mana baki ne mu je mu ci mu koshi kuma wallahi a wurin ma mun yi zancen shi ne makarfin da ke su ba san ita kuma wannan matar da a kanta aka ce inna kai da kunna azim wannan matar ta fi su sanin ta fi su gane gani don haka da ta aika ta duk suka amsa sai aka zo aka taru arsalat na amma tun kafin su zo a aka dat hunna mutaka bi mana hayya'at lahunna wa ahdarat lahunna ta gama jera musu an, aina mariku yuttaka'u alaiha lil akl shimfiɗu irin na gidan mulki da gidan hutu wanda za a shimfiɗa kasan in hutu ya hutu to kishin gida ake ana cin daɗi amma hutun ɗan kaɗan ne sai a zauna a dining table ana yi ana tattare wa amma in hutu ya yi hutu a gidan manya na ƙarshe za a cin kuɗaɗin kuɗi ne na darduma sannan a kawo matasai irin wanda za ka kishin gida kuma kana ci kana tsotsa kana kana ci gida barorin ko suna yawo suna fifita ka ana zuba maka shayi da asiri don haka wannan shine irin abin da ta tanadar musu ya nuna cewa tsari ne irin na al'adar rumawa wanda a da haka suka saba wanda ba kowa ke da irin wannan damar ba da duba ta takasanta wadda ka samu ka tsora mazauninka a kai ma kawai alfarmaci to kuma sai a kawo maka wannan mutaka a kun san irin wannan abin da ake shimfiɗa wanda ke kama da matashi irin na kasaita a gidan mulki to sai aka ajiye wa kowa ga dabdumarta ga wannan abun wato wanda za ta kishin gida a kai ta huta kuma ga abincin ga wukar ga komi a gabanta an gama shirya yanzu in za ka auna abun za ka ga tsayin wurin da girman inda ta da wannan duk ta kashe wannan kuɗin saboda wata manufa kawai ke so ta cimma shi yasa ɗan siyasa zai iya kashe ko nawa da duniya cimma wata manufarsa zaka ita tunda tana gida na siyasa taɓa masa mutunci taba mutuncinta ta ne a siyasance saboda duk yadda matar ɗan siyasa ta kai duk ƙoƙarinta akan gina tata siyasar a cikin maza ita kuma tana son gina tata siyasar a cikin mata za ka duk inda kuɗi yake zai fito ko daga wurinsa ko ya ko ya sai kuɗi ya fito inda za ta yi ita ma ta gina nata mulki shi yasa Allah ce a ta da ita ta tana da komi na hunna gare su muttaka'an an gane ko sannan kuma wa a ta kulla wahidatin min hunna sittina kowa aka ba ta wukarta daban bayan taki ban aure wanda ya nuna cewa me za a kawo wanda sai an yayyanka da da wuka ka gari a takaice ne za ka ce akwai sannan akwai na akwai kuma a baka a hannunka a ce maka kai za ka yanka ba an yayyanka in aka yayyanka za a yan maka ne amma aka baka kai za ka yanka iya bukatar ka ta biya ta fiye to wannan shine abin da ta tanadar wa kowa shine asat kulla wahidatin min kunna sikina ai wadda'at lahunna sakatin taqta'u biha kakakin tukka ubi la'an wa ghairuhu abinda ake yanka nama ake yanka fruit ake yanka wane ne duk da ki dauka ki yanka da kai ki iya bukatar Allah ya ce wa qalat sai ta koma ta da shi shirya ki ta karata ta cikin ka bi ta tsakiyar ka wuce wucewa kawai za ka yi ba ma sai kai magana ba ita kawai su ganka duk ba ba san Yusuf din ba saboda siyakin yana nuna cewa ba wanda ya san shi tana kulle shi a gida amma suna ta jin labari ana cewa ka wannan tana neman bawan bawa kuma ha wannan wani irin abin kunya ne bawa kuma ba muna da bayin ba a bayin na ku ba irin nasa bane shi yasa ta ce shi ya fito ya rasa ta tsakiyar ukhruj alayhinna shi kuma sai mata biyayya sai fito yana fitowa falon mara ainihu Allah ce da suka shi ana cikin yanka Allah ya ce akbar na sai suka girmama Yusuf bi mana azzamna ta'lahu wato abinda suka gani na tsananin kyau min kamali jamalihi wa baha'ihi wa shama'ihi wannan abin da suka gani na abin da ya tattaru a tare da shi na wata irin baiwa ta Allah wadda siffantawa a yanzu ba zai taɓa yiwa a siffanta maka ba don ba za ka taɓa iya siffanta mutum irin annabi Yusuf ba Tun tunda an ce maka ba ku fiya nisbal jama'a a ce kau gaba ɗayanta a raba kashi ɗari sai a raba mana hamsin shi kadai a baki hamsin din Ta gona ai ba zai yadda za a iya eh, eh, eh, abin nan yadda za a iya misaltawa har ka gane to amma daga jin abin da ya faru a nan kai kanka ka gane cewa lallai shafin ya wuce waɗannan ba ana maka magana a kan egyptians ne a wancan lokacin wanda kuma waɗanda suka san bambance-bambancen halittar bil adama yadda suke siffanta kyau irin na egyptians musamman kuma na wancan lokacin su kansu ya kansu yake to amma su ga irin wannan kyan da har zai rikita su har su yi abin da aka faɗa a nan ka san wannan kyan ta wani wuri ba za ka gane su ba shine Allah ya ce sun ga Yusuf amma ko nuke su ta sa har suka yayyanka hannayensu bi ma la jarrahna aydiyahunna ba wai sun yanka har ya yi ya faki a ƙasa ba a'a suka rinka tsaga hannayensu har yana jini amma ba su sani ba ba su lura ba saboda kawai tsabar kallon Yusuf wannan wata tatsuniya ake ba labari da ne cikin alqur'ani nahnu naqulu alayka ahsana alqasas wallahi haka akai wannan dole ba ka mamaki wallahi a ce ganin mutum ya sa tsananin kansa ya sa bayan ka girmama shi ai wannan ma kawai ya isa bawa ne fa a madadin su gaisu tun da turo shi aka yi amma akbar na hutu suka girmama shi ana girmama bawa ne wannan bai isa ba kasta ana aidiya kunna suka rinka yanka hannun su jini yana zuba ba su gama ba fa wa kunna hasha lillah ba san lokacin da dukkan su suka ce subhanallah ba su gama ba fa ma aza bakaran wannan ba dan adam bane kai tantin yayi yawa suka wuce suka ce in hada illa malakul kare. kai wannan ba kowa ba ne mala'ika ne a cikin mala'ikun ma irin na musamman din nan aka zaɓo mana yau sun manta ba gayyato su aka yi sun manta ita ta turo shi amma tsabar abin da suka gani ya sa yanzu ba ta ita ake yi ba mala'ika yau suka gani to wannan ya zama duk yadda suke da makircin nan wallahi wannan ta dama su tashen ne kaga su sun yi ta yin nan ya cika gari wa kala litwa ita yanzu ta yi nata lokaci daya duk tabbis yanzu wannan abun kunya da suka yi dan Allah illa za su zo gaban su za ta muku gwaliyo shi yasa da ta zo ta ce fa kunna. kun ga wannan yaron shine bi lumkin nan Shi shine yaron da kuke ta magana a kaina kuke ta cewa wai na yi kaza na yi kaza na yi abin kunya ne yanzu ma na kuta abin kunyar ne to kaga a daidai irin wannan lokaci za su ce a a gaskiya ya ta yi wallahi ya ji an dai wannan ne a wallahi da maganar sun ci ba ba zalin kun ga labilun kun da ne saboda ci gaba da fasila ta kanta da ta yi ibnu asir ce dalili ne da yake nuna cewa sun nuna mata cewa suna ta'asufi da ita sun nuna mata cewa kai mun dawo cikin fatin ki wallahi ki ci gaba da kokari wallahi sai inda karfin ki ya tsare haka shi yasa ita ma sai ta dawo tare da su ai da gulmanta ake yanzu kuma ta zo har tana fallasa kanta a gaba ya nuna cewa sun zo sun dawo fatin ɗaya ne waɗansu suka ce siyakin ma yana nuna kamar da can gaba shi da kansa annabi yusuf zai ce ya du'una ni ilayhi ya zama dukkan su don a lokacin ma daga baya sai aka fara wannan sai karar utabishi da Allah ko ko dai wannan ma da Allah rubu da wani tarmina aka suka rin rinka binta ɗaya bayan daya sai zama fitinar yanzu ba taka ita kaɗai ake yi ba yanzu ya zama kuma matan gari gaba daya yanzu inda ana laɗewa a yi gulma yanzu an je kofa kaga yanzu ya zama ko ina kenan gari ya ɗauka shi ne take haɗa labi lumfin eh, nan da ma'ana ayyar sun nan fili wannan shi ne abin da kuke ta kuke ta zaji na akan shi wannan shi ne wala kadarawa ta zuwa annan da gaske ne cewa yadda kuka ce ɗin da gaske ne na ne neme shi fasta amma fa yaron na ya samu Allah ta ce wallahi da gaske ya samu ka to yanzu ya za a yi kenan yace wala illam yaf'al alma amuru ai na riga na yi niyya ba zan koma da baya ba ba zan bari in ji kunya a banza ba ko dai yayi abin da na tashi ko kuma sai na nuna masa cewa wallahi bai ba mu ba a da mu a zauna lafiya tunda ya ce ba zai yi ba kuma ni ya kunya ta ni to wallahi sai na sa an kaskantar da shi za a ja kullum shi a kurkuku kuma sai na sa an mai da shi makaskanci shine wala illam yaf'al ma la yusjanan wa la yakunanna min as-sabirin me Allah a gaba قال رب اسقني ubangiji maɗaukacin sarki ya ce kala ya ce sai annabi yusuf ya ce rabbi ya ubangiji na asijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ni kam kurkuku ya fiye mun sama da abin da suke kira na zuwa gare shi gara mun zaman kurkuku akan wannan abin kunya wa illa tasrif anni kai da ya ubangiji idan fa baka kawar mun da kaidin waɗannan mata ba sun yi taron dangi a kai asbu ilayhinna zan iya karkata zuwa gare su wa akul min aljahilin da haka kuma zan zama cikin masu aikin jahilci fasta jaba lahu rabbu sai ubangijinsa ya amsa masa addu'arsa fa sarafa da kaidahun sai Allah ya kawar mata da kaidin waɗannan mata innahu huwa samiul alim saboda shi Allah shi ne mai ji ga roƙon bawansa kuma shi ne masani ga iya bukatunsu kuma yake ba su daidai gwargwadon abin da suka cancanta Allah maɗaukacin sarki ya ce annabi Yusuf alaihi salam da wannan abin ya yi masa yawa malamai suka ce siyasin yana nuna cewa abin ya tashi daga kai ita matar kaɗai ya zama Yusuf bai ita ya fita ba duk inda ya fita sai mata su rinka leƙowa a waje suna wane zo ta nan ko an ganci a hanya a tare shi in yana cikin gida bai tsira ba in ya fita bai tsira ba shi yasa yake ni ilai suna ta kira na to duk inda ya shiga akan kuma kowa ta a ce ai ni na fi wance ko ni na fi maka wance ko shi kenan an mai da shi mutumin banza kowa tana wasa da hankalinsa ba wanda take neman sa sai da shari shi yasa abin ya dame shi ke ya ubangiji wannan kurkukun da ake min barazana a kai bimana asijinul ladhi au'adat li bihi wannan kurkukun da take mun barazana da shi ni a ahabbu ilayya shi yabi mun matan ki min ma yad'una ni ilayhi min al-fahisha wannan abin da suke nema na alfasha gara mini zaman kurkuku a kansa ya Allah wa illa tasrif anni kai da hunna idan ba kai ne karaba ni da kai bin su ba ka shiga tsakanina da su asbu ilaihinna bi ma'ana arkan ilaihinna wa amil ilaihinna wannan ya zama majzum ne saboda jawabu sharfi idan ba baka raba ni da su ba zan iya fadawa cikin tarkon wa aku min aljahilin kuma zan zama cikin jahilai saboda duk wanda jahilci ba wai shine kai aiki ba ka sani ba duk wanda ya saba ma Allah an gane da gangan to za a ce wannan ya yi aikin jahilci ko da shi ba jahilin ba ne saboda kana iya kaskantar da kanka duk saninka in ka yi aikin jahilci sai a ce maka jahili ana fahimta sai ta Allah ya ce wa annabi Nuhu alaihi salam lokacin da yake inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul haqq wa anta arhamur rahimin ko sai sai shi kuma sai yake cewa إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وإنه عمل غير صالح سيتي متى إني أعذك أن تكون من الجاهلين kalli lokacin da annabi Musa mutanen sa suke ce mata yanzu istihza'i kake mana yake a'udhu billahi an aqula min al-jahilin shi yasa Allah yake inna matawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala to al-jahalatu shine ka san abu amma ka zo ka aikata wannan ka aikin jahilci shi ya ce in ne haka yi aikin jahilci asbu ilayhinna wa milar jahilci fasta jahilin fastajaba lahu buhu sai ubangijinsa ya karɓa masa wannan addu'a fa karafa anhu da hunna sai Allah ya raba shi ya shiga tsakaninsa da kai ne inda huwa samiul alim wani ubangiji shine mai ji kuma shine masani asbu innan wato asalinsa shine abin na almailu ila shay ana cewa asbu ko kuma saba yasbu sabwan wa sabwatan wa subuwan wa sababatan bimana ila idan mala ila shay wa rakana ilayhi an gane ko kama yuqalu in sabbal ma kamar da ruwan an zuba yake gangara to haka shi ma gangaran mutum da su zuwa wani abu sai a ce in sabba shi yasa yake asbu ilaihinna akan wannan dai wani da bege ya ratsa zuciyarsa yake cewa ilahim bin saba kalbi wa hindun ha yusbi yace ai ni zuwa ga hindu ne zuciya ta ta karkata yace kuna zargina ne akan karkatar zuciya ta yace ai kauna in dai irin ta hindu ce dole sai zuciya ta karkata za ka dai wannan shine ma'anar afu ilaihin na ba'akum min al-jahilin ubangiji ya ce ya karbi addu'ar annabi yusuf alaihi salam kuma ya raba shi da kai waɗannan mata a cikin waɗannan ayoyi akwai darussa masu yawa ga abin da lokaci zai iya ba mu ko za mu iya kirgo su nan da ina da guda ashirin da bakwai fa'ida ta farko har zuwa ta goma dukansu ibnul qayyim Allah ya masa rahama shi ya jero su a wajen tafsirin sa ga wannan aya akwai littafin tafsirin at-tafsirul qayyim ibn al-qayyim a cikin wannan nasa'is ne na waɗansu ayoyi ya zaba a cikin alqur'ani ya fassara to ya ɗauki wannan aya <clears throat> ita ce ma farkon tafsirin sa a cikin suratul yusuf yace a cikin wannan aya ta wato wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz da fataha an nafsihi kad shagafaha kubba inna lanaraha fi dalalin mubin yace akwai fa'idoji guda goma iya magana ku kadai yace zai nuna maka yanda kaidin mata yayin nisa zaka gane makircin mata har guda goma a cikin iya daga inda suka fara ce imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi kan Kafa, gaba uba inna la raha bi dalalin mubin yace akwai kaidi guda goma kaidi na farko shine ba su kira sunanta ba sai suka ce matar wani don a nuna cewa yau matar aure ce suke wannan abun kunyan an fahimta ko sai ka ba a ce suna ya kace imra'atul aziz fa'ida ta biyu take sharrin sai suka zai su ba su ce matar wani ba suka ce imra'atul azizi matar prime minister saboda haka matsayin mijinta kadai ya kai ya sa ya kamata a ce ta a akan wani abu fa'ida ta uku ita ce da suka ce wato turawi fata tana neman wato bawa suka ce wannan wani irin abun kunya ne matar manya in za ta nema ma ta nemi manyan mutane ne sai ta nemi bawa fa'ida ta hudu ita ce ha bawan ma nata ne in ma nata ne bawan an ce ta nemi na wani a koye amma bawan gidanta sannan fa'ida ta biyar an nafsihi shi baya ma so ita ce take ta wahalar banza gara ina ma yana so ne sai a ce ah, akwai riba fa'ida ta shida tura wuri, tana ta nema har yanzu ba ta samu ba so da inda an ce rawa da ta nema da magana ta kare turawi da ake har yanzu ba ta hakura ba suka ce karka gafa ha hubba son nata ma ya riga ya wuce iyaka wanda inda a ce nema iya bukatar ka take awa ce da shi kenan amma ita son ma har ya ja rufe mata zuciya akan me za ta yi wannan wahala sannan kuma fa'ida ta nawa kenan yanzu ta bakwai ko ta takwas ita ce da suka ce wato abin nan da suka ce ita ce take nema turawidi ita ce take nema ba shi ne yake so ba domin turawidu an nafi inda a ce shi ma ya yarda da abin da sauki amma shi bai nema ba ita ce take nema sannan na gaba kuma shine istimrariya ta ci gaba ba ta daina ba da ta nema ta yi na daya ta faɗi aida sai ta takura amma ta ci ta ci gaba fa'ida ta gaba ta tara ita ce inda suka ce wannan ta ɓata inna la naraha fi dhalalin mubin sannan fa'ida ta goma ita ce da suka ce wato abin nan son nata da kuma da ta haɗa so tare da neman murawada suka ce ai ɗaya za ta ɗauka amma turawudu sannan kuma ke gaba hafin ba kuna fahimta wata in za ta nemi lalata zalla lalata za ta nema amma a kowace take so kuma da ba wata kuma in za ta yi soyayyar to ba magana lalata amma ita ta haɗa ga lalata kuma ga soyayya kuna fahimta ne ta suka ce mata fi dalalin mubin wannan batan a fili yake ai ba a haɗa biyu ana fahimta yanzu bayan waɗannan fa'idoji na guda goma ga kuma bari mu karo da waɗanda Allah ya sa muka samu fito da su na goma sha ɗaya shi ne yadda labarin mummuna yake saurin yaduwa a cikin gari an ce yusufu a abin alhaza amma sai ga shi wa kana nisbatu fil madina labari ya shiga cikin gari Ke yasa duk yadda kike tsammani sirri zai iya buya to ka kuma fasa wato option b cewa in fa bari na fito ya za ka yi saboda duk yadda kake da shi in dai labari ya fita daga bakin ka kai ya haɗu tare da wani to kawai sai dai addu'a wajen ta saboda galibin mutane ba ka da amanar iya riƙe labari duk duk yadda sirri yake da kuma duk yadda amana take wannan ya nuna cewa sai ka san da waye za ka yi magana fa'ida ta goma sha biyu ita ce labari idan ya zama yana da alaƙa da alfasa kuma ya shafi manyan mutane to ya fi haɗarin watsuwa manyan mutane ko a addinance ko manyan mutane a siyasance yanzu kaga ya shafi annabi yusuf babba a addini ya shafi imra'atul aziz babba a ɓangaren siyasa da mulki to nan an haɗu duka biyu to kuma galibi duk wani abu yadda yanda sirri yake idan dai yi alaka da waɗannan to gaskiya haɗuwar labarin da kuma ƙara gishiri a kai tendensinsa ya fi yawa sama da in sauran gaba garin mutane ne kowa zai iya yin tsiyarta ya ta amma in ɗaya da cikin waɗannan ya yi wata tsiya ko ya yi niyyar zai yi ko bai yi ba to labarin sai ya ƙaru shi yasa duk wanda yake da irin wannan ya yi tsantsan wajen rayuwarsa ya zama wani abu ko ya halatta ma zai rika haƙuri a kai ballantana abin da yake haram saboda jiƙe mutuncinsa domin mutuncin waɗannan ya fi saurin ya watsuwa kamar yadda a nan wa ƙala wasu fil dina Allah ba ya shiga gari fa'ida ta goma sha uku ita ce kowace irin soyayya ce mai tsanani da har ta zama ƙarshe gafa a wannan wani irin wato wata irin soyayya ce wannan ya nuna maka cewa soyayya fa idan ta yi nisa ba ta da kwantuwa idan ka ga mutum yana yin mamaki akan so da wani yake yi ko wata take yi to bayan ka yi mamaki ka yi addu'a kar Allah ya jarrabe ka da irin so irin wannan to da in mutum ya fada a cikin irin wannan so din shi ma bai san ya tafi ba alhali ya yi nisa ko an kira shi ba zai ba malaman musulunci da yawa sun bayar da muhimmanci wa al'amarin soyayya saboda al'amari ne da yake da alaƙa da zuciya zuciya kuma ita ce bil adama idan ta yi kyau gangan jiki ya yi kyau idan ta lalace gangan jiki ya lalace saboda ka soyayya tana iya sa zuciya ta yi kyau tana iya kuma lalata zuciya shi ta suka bayar da soyayya suka ba wa soyayya muhimmanci kwarai da gaske akwai malaman da suka yi rubuce-rubuce na littattafai kawai akan soyayya محمد بن داوود الأصبهاني الظاهري يا رب تلتاتي واتو الزهر وانت أتل انت أكل أنت يعني. ابن القيم ابن القيم الجوزية يا رب تلتاتي روضة المحدين ونزهة المشتاكين تقول اللي كانت الزوجة يمتوا يا أكل فيها زل لا يرد انتوا من اللي تابعوا عندها waɗansu cikin magabata abdulrahman ibn dabbar al'amfari shi ma ya yi rubutu irin wannan akwai malamai da yawa waɗanda suka rubuta littafi kawai na musamman akan analysis din soyayya da kuma ɗabi'ar ɗan adam akan abin da yake kauna malaman musulunci sai su karkatar da soyayya irin yadda ta dace a musulunci malaman falsafa da malaman yanayin ɗabi'ar ɗan adam su kuma sai su yi magana a kan, wato yadda yanayin ɗan adam yake kawai a kan soyayya ba tare da la'akari da wato regulation ɗin addini a kan soyayya ba to amma galibin su sun haɗu akan cewa so idan ka sake zuciyarka tun daga marhala ta ɗaya zai riƙa hawa marhala ta biyu so yana da hawa hawa hawa har matakai guda goma galibin wanda zaka ga yana soyayya yana aibata wani yana gani wani bai yi kaza ba to bai wani martaba ta farko farko ne amma wanda ya yi nisa a can shi baya jikira kuna son jin haƙo kuna son jin matakan soyayya guda goma a cikin madarijin salikin ibnul al-qayyim ya lissafo su kuma ya sake mai su a cikin rawdatul muhibbin مرحلة تفرقوا إتت العلاقة مرتبة تبيو <coughs> إتت الإرادة تقوكو إتت الصبابة تقوكو إتت الغرام تبيك إتت الوداد تشدى إتت الشغف ta bakwai ita ce al'id ta takwas ita ce attatayyun ta tara ita ce atta'abbud ta goma ita ce alkulla waɗannan su ne martaban soyayya guda goma martaba ta farko al'alaka summiyar alaƙatar da ta'alluki fa'idiha bi hubbi mahbubihi ko kuma li anna qalbahu mu'allaqun bi hubbi sahibihi saboda zuciyarsa ta rataya shine ma'anan al'alaka shine ratayuwar zuciya wanda yake marhala ta farko zuciyarsa tana rataye da zuciyar wancan amma bata riga ta kama ba tana da dai alaka shine ma'anan al'alaka martaba ta biyu ita ce al'irada wa hiya mailul qalbi ila hubbi sahibihi ko kuma ila hubbi mahbubihi wato zuciya ta karkata shine al-irada ka ji yawancin abin da yake so kai ma kana so abin da baya so kai ma baka so ai an fara nisa ke haka wani ɗabi'ar ta baya son abu kaza amma saboda wani tana so shi ma sai ga abin yana burge shi sai asbaba shine asbu ilayhinna an gane ko shine kwarara shine sai da kai ka ce zuciyarka ta yi melting ne sai aka ɗauki ruwan likitin zuciyar sai aka kwarara a cikin nata ko aka ɗauki nata aka kwarara a cikin nata shine ma'ana asbaba martaba ta biyar ita ce Algaram. Algaram shine baki an gane ko li'anna kalbahu tsara muhraman li mahbubihi wato kai ka ce yanda wanda ake bin baki in ya haɗu da mai bin mai bin sa baki ai ka galibi in ana bin ka baki kuma kana damuwa in ka haɗu da mai kuɗin sai ka rika jin wani iri ko to duk wanda soyayyarsa ta kai irin wannan kai ka ce baki ake bin sa yana ganin sa sai ya rikice sai ka ta mutuwa shine algharam ta Allah ya raba mu da irin wannan sai alwida an gane ko shi wannan daga alwud shine son da ya kai na daidai wanda ko yaushe in yayi tunani tare da shi yake yi in zai daina tare da shi yake daina daga alwijad sai a ashar shi ne ƙarshen gafa a ba. yanzu wannan koyo tana wajen martaba ta da ke shagab shi ne ya zama kamar zuciyarka ce aka sanya so a cikin zuciyar zuciyarka ce aka ɗauka aka sa a cikin zuciyarka sai aka rufe aka ɗinke tare shi ne a shagab sai zama wannan martin da yake rufe zuciyar ya haɗa naka da naka duka a ciki za ka baka yi raba ba akwai son da ya mutum yake kawa wanda shi ma yana so ya daina so din fa kamar addu'a da Allah in daina a rage amma ya kasa ka kaga wanda ya zama kaga saboda an hada su an daure tare wata saboda damuwarta akan son wani sai ga tana fatan Allah ya sa ta daina ya za ki ta daina ba ta sani ba wannan shine ashara daga shine sai al'ish al'ish in ka ji an ce al'ish ai da jin wannan kasan abin yayi nisa ai shi ne bege ne wanda yake zama har kamar ya zama ciwo da gyambo a zuciyar wanda yake da shi akwai son da in yayi yawa wa mutum wallahi in ya tashi shiga cikinsa sai zama kamar bawa ne sai ya rinka ji a cikin ransa kamar yana da wata cuta ce da bai san lokacin da zai iya samun maganinta ba shine al'ish shine yake iya sa mutum ya rinka tasarrufi kamar bai da hankali inda zai daina daga baya a ce mata kai ka rika kaza zai ce kai haka shi ma bai san yayi abu kaza ba ko bata san tayi haka ba shine al'ish sannan marhala ta gaba ita ce a tatayyu wa huwa tazallu shine wanda mutum zai zama kamar bawon wanda yake so ne shine wanda duk abin da ya sa shi ko millashin sa zai ko duk abin da kake so zai yi ko da abin zai sa ya shiga wuta shine at-tazallul daga wannan ba wani abu sai ta'abbu sai dai mutum ya zama bawan ka gaba daya ya zama zai iya bauta maka wannan shine irin wanda muke yi wa ubangiji ana fahimta to akwai wanda ya dauki wani yana son sa irin yadda muke son ubangiji shine yadda Allah zai sa ka kai abu kaza dole ka kai haka wata take son wani yadda Allah zai iya sa ka dole ka yi haka ta dauki wani take son ka wannan aiki ne a ta'abbu to sai na karshe wanda babu shi shine alkulla shine irin son da wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da Ibrahimu alaihi salam suke da shi tsakaninsu da Ubangiji wannan shi sawan gaba garin mutane ba sa samun wannan sai sa ba ma za ka iya fallasa ba na ka iya fassara shi ba kawai ka ce irin kaunar da Allah yake yi wa manzan wa manzansa irin kaunar da manzan Allah yake wa Ubangiji wattakaza Allahu Ibrahima khalila sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah takada ni qalilan kama takada Ibrahim qalila ba wanda Allah ya taba mata irin wannan sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kuma annabi Ibrahim alaihi salam su ne kadai wanda Allah yake musu irin wannan so to waɗannan su ne maratib na soyayya guda nawa guda goma fa'ida ta goma sha biyar ko ta sha hudu ko ita ce wato asalin ita soyayya duk da kaji waɗannan matakan nata ba abin zargi ba ne ba laifi ba ne yin soyayya sai dai in ka yi irin wadda aka hana ni ka yi soyayyarka ba wanda ya hana ka kuma ki yi soyayyarki ba wanda ya hana ka. saboda asalin zuciya ba ka iya raba ta da soyayya shi yasa ibn al-qayyim yake cewa duk wanda ma cikin zuciyarsa babu soyayya to bai da imani kenan saboda ai tsananin soyayya ya sa muke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi tsananin soyayya ya sa har muke iya sujada wa ubangiji inda ba don kaunarsa da muke yi ba ba za mu masa sujada ba shi yasa waɗanda ba sa kaunarsa ba za su masa sujada ba inda suna kaunarsa irin yadda muke kaunarsa ba za su masa sujada ana fahimta ai ko kai kanka yanzu ka suna ba tsananin tsoro ne yasa ka kake wa Allah sujada ba in kai sujada dadin da kake ji a ranka wannan shine tsananin kauna da kake wa Allah wannan daɗin kake ji ko tsananin tsoro da firgici kawai kake ji ana fahimta to sai sa Allah muka haɗa tsakanin tsoro da kuma kauna a gare shi to wannan kaunar ita ta sa har muke bauta mata to kaga in babu ita ai babu ma imani ko da sai kuma kauna a tsakanin mutane wannan ƙauna a tsakanin mutane ta halatta matukar ba a ƙetare haddi ba ana ƙetare haddinta ne idan ka yi ɗaya daga cikin soyayya guda uku na ɗaya ko dai ka so irin wanda aka hana son sa akwai irin wanda bai halatta ka so ba ai an gane ko ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin kaunar kafirai sama da mu'minai ana fahimta ko لا تجد aka yi بالله واليوم ina man من حاد الله suna, kaga irin wannan kaunar haramun ce to duk wanda Allah baya so a so shi to karka so shi ƙauna ta biyu da ta haramta ita ce wato ka ƙaunaci mutumin da ya halatta a ƙaunace shi amma kuma sai ka ƙaunace shi ta irin wato manufa wadda shari'a ba ta yi da shi ba yanzu annabi yusuf ai ya halatta a ƙaunace shi annabin allah ne amma in ƙaunar da nan matan suke mata irin ƙaunar da ta dace ce to duk kaunar da ta da manufar ta haramun ne to ita ma kaunar haramun ce an fahimci wannan sannan kauna ta uku wadda ta haramta ita ce kaunar da aka wuce gona da iri wadda za ta iya sa a tafa wa Allah ta ko kuma ta shagaltar da kai ga bautar Allah ko ta shagaltar da kai ga abin da zai maka amfani duk wannan kaunar ta wuce yanzu misali abin da duk zai maka amfani ko da ba akan addini bane sai zama kana son wata ta yadda fanta ya sa ba za ta iya yin abun amfanin ba to wannan son ya wuce yadda shari'a ta yadda da shi yanzu ku misali kuna matsayin yan makaranta sai ka ji kana son wata ta yadda a sanadiyar ta ma za ka iya barin makarantar ko a sanadiyar ta za ka iya faduwa jarabawa ko a sanadiyar ta za ka iya rasa aikinka ko a sanadiyar da a irin wannan so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alama ya faru ka je ka nemi abin da zai maka amfani to ba in ka samu abin da zai maka amfani shine soyayyar ma za ta yi amfani ba to amma in ka yarda da soyayyar da za ta iya sa ka rabu da abin da zai maka amfani kamar soyayyar da zai sa mace ta rabu da iyayenta saboda wani namiji ana fahimta ko kai ka rabu da yardar mahaifiyarka ko mahaifinka saboda wata wannan duk yana daga cikin soyayyar da ta wuce gona da ilimi ballantana ma wanda zai rabu da addini ko ya bar musulunci saboda wata Allah ya tsare mu da irin wannan fa'ida ta goma sha biyar ita ce mun fahimci yadda mata ake saurin shigan musu idan ana harkar jiki da kuma harkar kolewa da liyafa da gayyata in dai an ka ana gayyatar mace unguwa kuma za a ji jiki ne kamar yadda wa arsalat ilayhin arsalat ilayhinna sun sun halatta ko ba su halatta ba sun halatta to nan inda yawan mata su halatta gayyata ai akwai jiki a wurin kaza ai akwai abu kaza a wurin kaza da yawa daga cikin mata irin wannan tafiye-tafiye da suke yi a nan suke halaka ko a can za su je ta haɗu da wata mummunar ƙawa ta ɓata ta ko a can za su je ta haɗu da wani ya lalata ta ko a can za ta je ta makara har ta ya fushi wata a sanadiyar zuwa unguwa za ta rabu da aurenta wata a sanadiyar gidan biki za ta yi asara aurenta ana fahimta ko shi ya sa mata su mai da hankali wannan makasa da ita imra'atul azizi ta gane shi ya sa ta yi amfani da shi akan mata ta gayyato shi saboda ta gayyato su don ta san lalle za su ku ne maza yawancin an gayyace ku abu za ka tsaya ka duba ka ga me za a dafa a can me za a yi waye irin waɗanda sai ga za ka je ko ba za ka je ba amma mace ita in dai za a je kawai ita ma za ta je akwai ko babu cikin kuma mata ba su damu da misali yanzu gayyatar suna za ka gayyatar suna a cikin azumi ne ba an san ba za a ci komi ba amma sai ta je me za ta ji tsaye oho ba za ta ci ba ba za ta sha ba ba za amma ma ita dai ta je a ga ɗaurin ɗan kwalinta saboda haka mata gaskiya ku mai da hankali akan wannan da imratul aziz ta gano cewa wannan yana ɗaya daga cikin inda kuke da rauni fa'ida ta goma sha nawa sha shida a musulunci bai halatta baka ce a cikin jiɗe duk da cewa su a ta da na murtaka'an a su waɗannan ba musulmi ba ne Ba ka kai a matsayinka na musulmi in za ka ci abinci to zaka ci a zaune ne zaka zauna ne wato upright zaka zauna sai ka ci abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la akulu muttaka'an ni ba na ci ina cikin gide zai iya cikin gida don ya huta amma an kawo abinci sai tashi ya zauna saboda ladabi ne da cin abinci a musulunci karkai wannan don kaji a cikin wannan aya ana fahimta ko kuma galibi akan yi haka ne wato gidaje na 'yan tara waɗanda yin akwai wata manufa da zai sa iya mantawa da harkar duniya a shiga harkar lahira a shiga harkar duniya shi yasa ita ma ta sa musu suka yi irin wannan zaman saboda zai sa a yi sharholiya sosai to kaga musulunci kuma ba a sharholiya yadda za ta sa har a manta Allah a manta addini fa'ida ta nawa yanzu ta sha bakwai ita ce annabi yusufu alaihi salam har yanzu yana daraja wannan matar har yanzu yana masa biyayya da take uku bit alaihinna har karaja alaihinna na'am kare da kare da da take fita ya fita har yanzu yana mata biyayya wancan abin da ta yi bai sa shi ya daina mata biyayya wanda ya nuna zurfin mutunci irin na annabi shi ya ajiye wancan abun a gefe amma har yanzu ita wato matar ubangidansa ce kuma yana ci gaba da girmama ta wannan abun ne ba zai yarda ba to haka ne ya kamata ka zama dan kirki don wani ya maka laifi ko wata ta maka laifi ka ajiye laifin daban in dai yana da wata falala a kanka ka cika masa nasa falala ka cika masa wannan falala wancan laifin kuma ka ajiye shi a gefe ana fahimta laifi ɗaya karya rusa alherin mutum gaba ɗaya da ya ce da tace masa yayi sai yayi abin ta tun da nan ba sakon bane wajen sakon ne sai ce ba zai yi ba ana fahimta sai fa'ida ta sha takwas ita ce wannan ya nuna mana tsananin kyau irin na annabi Yusuf kyan da har ya kai a yanka hannaye kuma mata ne ta suka yanka hannu ba maza ne suka yanka a kan wata mace ba fa'ida ta ashirin ita ce wato da aka ce wa ƙasa'ana aidiyar hunna har sun yanka hannaye wannan ya nuna maka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi daraja kuma ya fi kyau sama da annabi Yusuf alaihi wasallam ta ina shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa Allah ya ba wa annabi Yusuf alaihi salam kyau to annabi mu ma sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi cikan kyau sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallama kyansa ba wanda yake ya rena shi ballantana har mata su don shi suna yanka hannu saboda annabi annabi Yusuf an ba shi kyau amma ba a ba shi haiba ba sai aka ba shi kyau amma aka bar kyan haka shi yasa mata suka rena shi suka rika wasa da hankalinsa amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau can da zai iya rikita mai gani amma sai Allah ya baki haiba har sahabbai suke cewa ba ma iya cika mu da manzan Allah ko kai namiji fa ka ga Manzan Allah ka ci gaba da kallon sa wallahi kana kallon sa sai ka kunkura Allah ya sa masa wata haiba ta wanda ibris ne a cikin zuciyarka ko ka so shi ko ka ki in ka ganci sai ka ga darajarsa ta wuce ka rena shi sai ta ba za ka taɓa jin wata mata ta masa magana kanta ba sallallahu alaihi wa sallam fa'idoji a cikin tunan akan su za mu tsaya gobe Allah sai mu kafin mu amsa tambayoyi sai mu kada sauran abin da muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh